so mu amfani da wannan dama mu yi tsokaci dangane da abin da ke fuskantar mu domin dama ita hutuba tana da alaƙa da abubuwan da ke tunkara al'ummar musulmi wajen a bayyana musu abin da yake tabbatacce a addininsu da kuma abin da za su guda su yi taka tsantsan da shi wajen fadawa hallaka ko fadawa cikin wani yanayi wanda yake mai muni da ni da ko Allah ya tsare mu baki daya hakika duk mutumin da yake da shekaru akalla talatin ko arba'in ko kuma hamsin ko wanda ya tsallaka wannan adadi ya tafi zuwa saba'in ko tamanin ba shi da buƙatar sai an faɗa masa wani irin hali da wani irin yanayi wannan ƙasa tamu mai albarka take ciki yanayi na harkar rahin tsaro yanayi na harkar rashin walwala yanayi na harkar rashin hanyoyi ingantattu yanayi na harkar rashin asibitoci da magunguna da yadda za a ɗauki ɗawainiyar mutane musamman iri na irin ka talakawa wanda idan wata jinyar ta rugunsumo musu ba su da yadda za su yi sai sun nemi taimako da agajin Allah sa'an nan su nemi taimako da agajin gwamnati domin ta taimaka musu yanayi na rahin samun ilimi ingantacce da kuma makarantunsa yanayi na rashin samar da malamai ƙwararru a jami'o'i a ɓangarori na makarantun gaba da firamare kai har ma da firamarin gabaki ɗaya karamin misali akan haka an ɗauki wajen waza takwas ko tara ana buga yajin aiki a ainihin wato wannan ƙasa dangane da harkar ilimi wanda aka gagara shawo kansa da ƙyar aka samu matsayar da bata yi wa kowa daɗi ba a kanta dole dole dole aka zo aka ci gaba da tafiya wanda wannan misali ne ƙwaya ɗaya tilo da yake nuna yadda al'ummar ƙasarmu musamman shugabanninmu ba sa ba da hankali ba sa mai da tunaninsu zuwa ga abin da zai ciyar da su gaba har kullum tunaninsu ya za a yi su kai ga kujerun mulki su zamanto da madafun iko su dinga yin abin da suke so kuma suka ga dama yanayi wanda yake addinin yana cikin takaici da bakin ciki yanayi wanda mutanen karkara da mutanen ƙauye wallahi kai da kake rayuwa a irin waɗannan garuruwa wanda birane ne akwai ɗan ci gaba da walwala akwai 'yan gine-gine masu inganci akwai guraren kama ruwa da bayan gari masu tsabta akwai guraren kasuwa masu kyau akwai guraren shakatawa da hutawa na rai ko dai a gidanka ko a gidan waninka ko a farfajiyarka ko a farfajiyar waninka idan kana shiga karkara wallahi za ka yi rantsuwa da Allah babu wani abu mai suna shugabanci a ƙasar nan saboda yanayin da al'ummar karkara da al'ummar ƙauyuka suke ciki na rashin kulawa da rashin mai da hankali a kansu da rashin kula da al'amarinsu da makomarsu da rashin kula da ruwan shansu da rashin kula da asibitocinsu kasuwanninsu guraren shakatawarsu gidajensu abincin da za su ci da dukkanin abin da ɗan adam ke bukata wanda zai taimaka masa wajen rayuwarsa ta inganta da ni da kai ba mu da bukatar sai wani ya mana tambihi muna da 'yan uwa a ƙauye muna da iyaye a ƙauye muna da baffanu muna da kawunai kuma in dai mu mutanen kirki ne mukan ziyarce su a lokuta mabambanta mukan ga irin hali da kuncin rayuwar da suke ciki duk da irin halin da mu ma muke ciki a birni wallahi mukan tausaya musu cewa ashe gara gara mu a kansu ire-iren waɗannan al'amura za ka ga cewa shugabanni da waɗanda suke samun madafin iko ba sa mai da hankali wajen inganta su kullum idan mutum ya zo ya muku ƙarya ya faɗa muku maganganu da za su amfanar da ku su yardar da ku yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun Allah ce suna yardar da ku da bakunansu amma zukatansu ba sa kauna ci gaban ku ba sa so su kawo abin da zai haɓaka al'amarinku da rayuwarku Allah ce da yawansu mutanen banza ne Allah ka tsare mu da irin waɗannan shugabanni waɗanda ba damuwarsu ya za a yi al'ummar ƙasa ya za a yi al'ummar jihohi